Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Baba Yakubu Makeri wanda a halin yanzu zai karanto mana kanin labarai. Jam'iyyar ANC mai mulki ta Afirka ta kudu ta sha kashi. Wani jami'in adawa na Sudan ta kudu ya ce ya kamata shugabannin kasashen Afirka su kare girke wato runduna na tsoma a hannu na sojojin kasashen waje. sai kuma wani limami da ke zaune a nan amurka fetullah gulen shi kuma ya yi tur da takardar samancin a kama shi to kanan labarin kenan bayan kun gama jin labarin duniya yau juma'a hajji babban rana biyar ga watan agustan shekara ta 2016 muna da rahoto akan kaddamar da shirin baiwa birnin da ya fi kowanne tsafta tukwici da ma'aikatar ko kuma ministar aikin ta yanayi ta kaddamar a gombe Kada kuma a mance yau za mu fara gabatar muku da wani sabon shiri mai suna duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. jam'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu ta sha kashi fiye da lokacin zaɓuka da na majalisun garuruwa da na birane da aka yi har yanzu jam'iyyar ta anc ita ce kan gaba wurin kuri'u da kujeru amma dai jam'iyyar ta marigayi nelson mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci tun kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata masu fashin baki suka ce masu jefa ƙuri'an sun fusata ne da rashin ayyukan yi da kuma wato zarmiya na cin hancin 'yan siyasa har yanzu babu gwani a johannesburg birni mafi girma kuma cibiyar tattalin arzikin ƙasan da kuma kewayen birnin pretoria inda jam'iyyar hamayya ta democratic alliance take ƙoƙarin yin tasiri jam'iyyar adawa ta da ta kunyata jam'iyyar anc ta hanyar doke ta a wata wanzaba mai suna nelson mandela bay wanda aka ba sunan jigon nan na anc wani mai fashin bakin siyasa sumadoda fikeni ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa akwai ban mamaki irin yadda jam'iyyar anc ta rasa ta goma shi a idanun mutanen ƙasar wani jami'in adawa na sudan ta kudu ya ce ya kamata shugabannin kasashen yankin gabashin afirka da ke taro yau juma'a su amince da girka rundunar tsoma hannu ta sojojin kasashen waje a wannan ƙasa da yaƙi ya lalata yanzu haka ana nan ana zaman ɗarɗar sosai a juba babban birnin sudan ta kudu bayan da aka kashe mutane 300 aka raba wasu dubbai da matsugunansu a gwabza wanda aka yi tsakanin dakarun 'yan tawaye da na gwamnati a watan da ya shige shugaba salva kiir ya ce ba a bukatan karin sojojin kasashen waje a kan na majalisar ɗinkin duniya da suke aikin kiyaye zaman lafiya a ƙasar yanzu amma kuma wakilin 'yan adawa a sudan ta, na sudan ta kudu a ƙasar ethiopia da kuma ƙungiyar tarayyar afirka goy yoyoyo ya ce akwai bukatar sojoji da za su shiga domin raba tsakanin dakarun gwamnatin 'yan adawa ya ce a lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a bara an ɗauka cewa ba za a nemi buƙatar ko kuma ba za a buƙaci ƙarin runduna domin su kula da tsaro a juba ba amma kuma abubuwa da suka faru a watan da ya shige sun nuna cewa gwamnatin shugaba kyar ba su iya bayar da umarni ga dakarunsu akwai sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su kimanin dubu goma sha biyu a yanzu haka a kasar ta sudan ta kudu jama'a kuna shan waɗannan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc wani limami da ke zaune a nan amurka fetullah gulin ya tur da takardar samanci da aka bayar wadda hukumomin turkiya suka bayar suna zarginsa da zamowa kan wa'uwar gami a juyin mulki da aka yi a watan da ya shige gullin ya faɗa cikin wata sanarwa cewa sanannen abu ne cewa ɓangaren shi'an turkiya ba su da 'yanci saboda haka wannan takardar samancin ƙarin misali ne na nuna yunkuri da shugaba erdogan ke yi na wanzar da mulkin kama karya tare da gurgunta demokaradiyya gullin ya ce bayar da takardar samancin a kama shi daga wata kotu turkiya ba zai canja komai ba a kan matsayinsa da kuma ra'ayinsa gwamnatin turkiya ta ce gullin tsohon abokin ƙawancin erdogan shine ya kitsa yunkurin juyin mulki da bijirarrun sojoji suka yi kuma ya yi kira ga amurka da ta miƙa shi amma har yanzu turkiya ba ta miƙa takardar nema a miƙa mata shi ɗin ba gullin ya musunta cewa yana da hannu ko masaniya game da wannan juyin mulki da aka yi ranar sha biyar ga watan yuli kuma yana mai yin tur da wannan yunkuri da aka yi shugaba obama ya ce dokar ƙasa ta buƙaci ya ba da bayanai na tsaron ƙasan ciki har da waɗanda ba a buƙata a bayyana su bainin jama'a ga masu takarar shugaban ƙasa 'yan takarar sun hada ne da hillary clinton ta democrat da kuma donald trump na republican wanda shugaba obama ke kwatanta shi wanda bai cancanci ya zama shugaban ƙasa ba a mayan yakin neman zaɓe da aka fara shekara da ya wuce an gano donald trump da jawabi cikin jama'a ba tare da mai da hankali abin da aka shirya masa ya faɗa akan takarda ba wanda hakan da yana sa ana samun kurakurai a cikin maganganunsa kuma kusoshin kasar suna sukan lamirinsa kan haka wannan lamarin dai ya sa ana shakku ko yalla trump zai iya rika wasu muhimman bayanan sirri idan aka ba shi su da yake bayani ga 'yan jarida a pentagon shugaba obama ya ce in dai suna so su zama shugaban kasa to ya kamata fa su fara rayuwarsu irin na shugabannin kasa ma'ana ba za su fallasa irin bayanai da za a ba su ba. Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro albishirinku mun yi wannan ɗakin watsa shirye-shirye namu a yau ya yi babbar bakuwa wadda za mu ce ba kasafai muke samun haka ba. wato uwar gidan shugaban najeriya hajiya aishatu buhari excellency barka da zuwa barka to da farko za mu fara sanin me kike yi a nan amurka ne um, mun zo ne da ni da wasu matan gwamnoni um, mu zo mu faɗakar ma ƙungiyoyi eh. eh waɗanda suke tallafawa ainihin aikinsu tallafawa ne wanda suke tallafa ma jama'a da kuma waɗanda suke yada zaman lafiya saboda mu taimaka wajen samun zaman lafiya a, a inda boko haram suka yi rikici eh. sosai da kuma mu ga yadda za tallafa ma yaran da yiwuwa ta addabe su da iyayen su mata. a saboda haka waɗannan ƙungiyoyin da kuka zo ku yi taro da su ɗin kuna so ne su je najeriya ɗin su tallafa suna Najeriya din muna so ne su kara tura tallafi da kuma mun tattauna da su kin ga kaman zancen yunwan yara eh, eh, eh. ba sabon ciwo ne a Najeriya ba. Wato kaman batun nan da ake cewa yara suna fama da rashin kayayyakin abincin gina jiki ko? Eh haka. To kin dama wannan tana nan balantana inda aka yi faɗan Boko Haram wanda ta yi shekara hudu ba yi noma ba. kuma an kama su an kai su eh, wanda waɗanda boko haram ta kama su ta kai su daji aka ajiye su to yanzu da yakin yanzu zan ce ya kare ah, ana fitar da eh, mutane wato ana samu dai ana ceton mutane eh ana ceton mutane to waɗanda aka eh, waɗanda aka cece su din suna cikin wani irin hali da kuma yanayi wanda ko da an ba su abinci ma ba zai musu amfani ba a yanzu haka sai wani dan karamin abin da yan unicef suke badawa eh, dama tuntuni ana bayarwa shine na ce to da na zo nan na samu mutane na ce a je a kafa kamfani mana najeriya don yanzu ma eh. sai an jira sun kai yayi sati bakwai zuwa takwas to sun yadda za su je su kafa wannan kamfani? eh sun ce dama suna da niyya za su kafa na afirka gaba ɗaya na ce a su gaggauta kafa mana a najeriya ne kafin a yi na afirka duka to wannan taimako dama ai akwai shirin da kike a najeriya na tabbatar da ingancin rayuwa da kuma ayyukan jin kai domin taimakon kamar yadda kika ce marayu da waɗanda mm. suka rasa a mazajensu mm. da kike to wannan taimako da kuke nema din yana da alaƙa da wannan shiri da kika kaddama a najeriya ko ko shi da man ake so a yi e duka ɗaya ne sai dai kawai da yake wa'ancan an fito da yara kamar sun fi rabin miliyan suna cikin wani irin hali in ba in sauri an taimaka musu ba nan da wata shida suna iya mutuwa shi yasa na mai da aikin gaba ɗaya akan tallafa ma wa'annan a samu a je a kafa abin abincin saboda kin ga dai har yanzu ana fitar da mutane kuma eh. cikin yunwa ake fitar da su to a saboda haka tun da kin san galibi kamar misali rikicin nan na boko haram da aka yi galibi yara ne ake yaudaran su ke kuma uwa ce to tun da Allah ya sa gaki a zauren mu me zaki wani kira zaki ma iyaye game da batun yaran su da kuma su samarin da aka samu aka ake yaudaran su wani kira zaki musu um, Dama na shirya wajen ofis ina, ina neman shi His Excellency shugaban kasa eh, eh. Ya naɗa wani mataimaki akan ilimin mata da kuma adult education. Eh wato Girl child and adult education. Eh, saboda dama akwai shi saboda dama akwai shi so gaggawan da muke duka yanzu a samu yadda za a yi yadda za a tada a inda ake koyarwa akwai centers dama kowane gari yanzu muna so mu tada don zai taimakawa to excellency mun mm-hmm. gode mun gode kwarai da kika samu kika shigo to ma sauraron mu hajiya aishatu buhari kuka gama ji kenan matar shugaban najeriya wadda a halin yanzu take ziyara a nan amurka to yanzu kuma bari mu koma ga taskar mu ta labarai gwamnatin najeriya za ta bullo da wani shirin baiwa duk birnin da ya fi kowanne tsafta ta kwece a kuma hukunta birnin da aka samu da laifin gurɓata yanayi. Ministan ma'aikatar alkinta yanayi ta ba da wannan sanarwar wajen gangamin ƙaddamar da shirin tsabtace muhalli na bana a Gombe. Ga ƙarin bayani daga bakin wakilin sashen Hausa, Abdulwahab Muhammad. A jawabin ƙaddamar da shirin tsaftar muhallin, ministan ma'aikatar alkinta muhalli, Hajiya Amina J. Muhammad, ta ce ma'aikatar ta bullo da shirin gasar tsabtar muhalli. It is called the Clean City League. This will enable states and local governments to compete. And what we would like to do at the end of each year, and at the end of that year, the cleaner city gets an incentive in terms of a grant wanda zai zaburar da ƙananan hukumomi da kuma jihohi yin gasa a tsakani kuma duk birnin da ta fice a tsafta za ta samu tukuici. gwamnan gombe ibrahim hassan dan kwambo ya yi godiya bisa wannan hoɓɓasar sannan ya buƙaci al'umma da su ba da goyon baya ga ayyukan tsabtar muhalli. To alhamdulillahi kamar yadda kuka gani yau ana ne na gyara muhallin ma'ana tsabtace muhalli kamar yadda muka gani a ƙarƙashin minista na eh, environment wanda ta zo kamar yadda aka sani tsabtace muhalli abu ne wanda ya tattari aikin kowa da kowa ba na mutum ɗaya ko na minista ko na gamna ko wani ba al'umma su haɗa kai da hannu da ƙarfe domin a tabbatar da muhalladin an tsabtata. kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar gombe hajiya sa'adatu sa'ad alkyabban kaltingo ta bayyana cewa za a baiwa duba gari iko da kuma dawo da kotun tafi da gidanka kan tsabtar muhalli a dawo duba gari fawon su sannan kuma na muna so mu dawo da shi wannan kotun tafi da gidanka na tsabtace muhalli saboda zai mara wa gari baya sai kare musu mutuncinsu su gari kuma su fara aikin duba gari kamar yadda aka sani ai suna nan da uniform insu da office ɗinsu za su zo gidanka ne ko anguwa su yi sallama su shiga ga id card insu ga uniform insu ga komai ka sani su ce muku su ne duba gari su zo su duba yadda kake barin muhallin ka za su duba yanayin gidanka in inda kake ajiye shara bai kamata ba to yana ɗaya daga cikin ire-iren abubuwan da duba gari za su iya ba da shara su ce to ba haka ya kamata ka yi ba alhaji babayo aliyu suleimanu sa'in da ba shine coordinator na kungiyar da ke yaƙi da gurɓatan muhalli da ake kira Jewel Habitat 2000 and Beyond ya gaya min irin ayyukan da suke gudanarwa dangane da kare muhalli. Muna raba itatuwa a ƙauyuka daban-daban makarantu da duk inda ma ake buƙatar bishiyoyi in an zo gurinmu muna bada bishoyi eh, seedlings kenan kyauta idan an samu drainage ya zama blocked mukan unblocking saboda ruwa ya samu ya wuce magudanun ruwa mukan eh. on blocking mukan bubbuɗe ya samu ya wuce mukan yi share-share mukan gayyaci dakatai hakimai jawarabai ma in ta kama da manyan 'yan siyasa shugabanni da gaba da in all aspect mu yi aikin tare da su kuma alhamdulillah ana ba mu goyon baya suleiman badamasi ra'ayi ya ce shirin yana da kyau sai dai ya kamata hukuma ta rinka kwasar sharan da aka tara kan lokaci wannan babban ci gaba ne aka samu a cikin al'umma sai dai ba za a tsaya bane kawai a wajen wayarwa da mutane ko kuma mutanen da suke zaune a muhallin kai kawai zuwa kaddamar a watse ba domin shi talaka ko kuma mutumin da ke muhalli shi kansa ba zai so zama da sharar ba domin yana bukatar duk lokacin da ya dauko ya zub da sharar an taimaka an kwashe ta hatta kai ga yanda zai sake samun sukunin ba sai ta taru tafi karfinsa ba hatta kai kasancewa zuba ta ma to toshe ruwan ko magudanar ruwar ya zama mun sama ɗabi'a in ka masa magana zai ce ba an zo an kwashe ba taken tsabtar muhalli na wannan shekarar shine tabbatar da tsabtar najeriya cikin koren dausayi haƙƙi ne da ya rataya kan ɗan ƙasa abdulwahab muhammad muda amurka daga gombe a najeriya mun gode abdulwahab daga can jihar adamawa kuma wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoto dangane da ziyarar da asusun tallafawa waɗanda rikicin boko haram ya yi wa banna yake yi a yankunan da aka kwato daga hannun 'yan ƙungiyar boko haram in Allah ya kara eh, in Allah ya kaddara za mu sake dawowa da irin wani guduma da za mu baku amma yanzu za mu roke ku da ku ba shugabanni da muka danka musu wannan kayayyaki a hannunsu sun aje shi can mun je mun gansu yadda muka ba su haka yake ba taba ba muna fatan su kuma za su yi adalci wurin rabawa ungwanni ungwanni Allah kuma ya sa wannan jaraba da muke ciki Allah shi kadai zai yaye mana Allah ya yaye mana amana ce da aka bamu kuma muna ƙoƙarin mu kamanta wannan amana. jami'an hukumar bada agaji kenan a wasu sanonin 'yan gudun hijira ke ma na hali da kuma irin nasarar da ake samu a yanzu na ɗimbin jama'a ke ci gaba da koma yankunan su da kwato daga hannun mayakan boko haram wannan mako na zuwa ne yayin da jami'an asusun tallafa waɗanda rikicin boko haram ya shafa wato victim support fund ke maran gadin yankunan da jama'a ke komawa domin ganin irin halin da suke ciki da kuma abubuwan da suke bukata jami'an wannan asusun da sun mako leka wasu kanan hukumomin jihar adamawa inda suka yada zango a karamar hukumar micika ɗaya daga cikin yankunan da aka kwaton to kome al'umman wannan yanki ke bukata mr adamu kamale dan majalisar wakilai ne a najeriya wanda ma kike ke wakiltar mazabar michigan da madagali ya kuma bani irin tallafin da suke bukata a yanzu abuja mutane victim support fund su zo su ziyarce mu bisa ga gayyatan da ni da gwamnan adamawa muka yi musu domin su zo su gan halin da mutane adamawa suke ciki su zaba local government daya wato michigan local government za a fara ayyuka a wurin za a yi gyare-gyare da ya kamata su gan ma idon su abubuwan da ya faru da mutane mu su ji koke-koke mu su gan mutane mu iri wahala da suke ciki amma a gaskiya har yanzu a waje mu nan muna so har yanzu a dan daura bante gwamnatin najeriya dai ta ce za ta ci gaba ne da tallafawa domin ta da al'ummomin da ke komawa honorable ibrahim hassan bafetel da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya ko na matakan da ake dauka a kowane jihohin nan gaba daya akwai presidential initiative wanda aka yi wanda tana gera makarantu idan ka duba yanzu yawanci inda suka koma za ka ga ana nan kuma ana ci gaba da kawo tallafi ni dinnan kamar ka sani na sha zuwa na kawo tallafi yanzu haka ma dai al'ummomin yankin arewa maso gabashin najeriya yankin da rikicin boko haram ya fi kamari na koya bawa ne ma game da irin nasarar da ake samu a yanzu a yaƙi da masu tada bayan alhaji muhammadu halalu dankwai garkuwar matasan arewa na kuwa cikin masu wannan yabo. wanda mun sani zaman lafiya is number one priority. Without peace and security ba yadda za ka ɗama tunanin wani wai tattalin arziki. Ba sai ka samu zaman lafiya ne za ka tuna kana jin yunwa ba. Lokacin da Boko Haram suka faso na akwai nake tunanin yunwa, akwai nake tunanin abinci. Gaya min. Mace tana wani ya zauna ya yi wata sati biyu yana zaune ganye ke ci baya tunanin abinci yana tare ba wuce ce ana ta kai ba ta kaya. So duk wannan ya wuce ne yanzu mun manta da yake dan adam muke. mai saurin mantuwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya To ma sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau zauren namu ya yi albarka domin ɗazu muka gama hira da matar shugaban ƙasa Hajiya Aishatu a Buhari. To yanzu kuma mun ci sa'a ga matar gwamnan jihar Borno nan Hajiya Nana Shatima ita ma za mu yi mata 'yan tambayoyi a saboda haka muna neman ku gafarce mu ba za mu gabatar da shirin da muka yi muku alkawari ba domin ba kasafai muke samun haka ba excellency barka da zuwa america yawwa aha na san a najeriya akwai shirin da kika kaddama kina taimakon tsangaya da marayu duk muna jin labarin nan To, wannan zuwa da kika yi akwai wasu ƙungiyoyi ne da za ki gana da su ta yadda za su je su taimaka ma wannan shiri da kike yi? Eh to, alhamdulillahi ina so in miƙa godiya na ma matan shugaban mu da wannan ah, daman da ta bamu. A gaskiya ina da ngo da nake tallafa ma matan da suka raza mazajensu da kuma marayu da kuma malaman sangaya eh, eh. lalle akwai su so as kamar inda ita mamar matan shugaban kasar mu take taimaka mana da kuma tana dai bamu wannan daman da haɗin kan mu yi da inda dai za mu iya mu asasa duk wani abin da za mu iya mu taimaka ma mutane mu yin an insha Allahu muna nan da dai NGOs ɗin za su iya su zo su tallafa mana insha Allahu kuma muna da wannan. To kin san kwanaki ana ta surutai game da cewa bayan yankunan nan da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar boko haram sai aka iske cewa yaran da suke zuwa din suna karancin kayayyakin abincin gina jiki to wannan kungiya da ke da shi wato NGO din da ke da shi akwai wani abu da kuke na taimakawa irin wa'annan yara? Eh to eh akwai shi. A gaskiya because uh, ni da kaina na kai musu ziyara so biyu ɗaya a cikin azumi ɗaya kuma immediately bai ma kai sati ɗaya ba na je na same su kuma muna da iya ɗan karfi da yake gaskiya abun tana da yawa masu neman taimakon suna da yawa insha Allah da zamu iya dan karfin mu mu ga cewa mun mun tallafa musu duk wani kayan agaji da aka kawo ma shi mai gidan nawa sometimes ina ina zaune a karkashin talabijin mu na BRTV da local NTA so duk wani gudunman da naga cewa da abin da maybe abin da maza ba za su iya su sarrafa ba eh, sai yauwa sai in karba ni in sarrafa sai kuma in je in mika ma mutane mu da suke neman wannan taimakon to yanzu gashi kin san wanda baya barno bai san halin da ake ciki ba yanzu maganan nan ma da nake da ke ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi ma amerika ka shaidin cewa su guji zuwa har wajen jihohi <laughs> ashirin a najeriya ciki kuma kin san har da jihar borno akan a saboda rikicin boko haram din nan to a saboda haka ke kike borno ya yanzu al'amura suke eh to a gaskiya ni na karanta shekarun jiya nake ji gaskiya ban ji daɗin wannan bayanin da suka suka faɗa ba a gaskiya nake ji ba su yi adalci ga ga mutanenmu ba so in which ina gani za su iya su canja wannan matakin da suka dauka yawa da suka eh. dauka kuma a gaskiya bai kamata a ce a un ba za ta iya ta bayar gudumawa ma wayannan ire-iren Wuraren da suke neman taimako ba. Eto eh ake san akwai zargin da ake cewa ana taimakawa ɗin kuma amma an je wai taimakon bai zuwa ga waɗanda aka yi niyan kaiwa. kin san ana wannan zargi din ana cewa su kamar su waɗanda suke sansanonin yan gudun hijira ɗin da aka kakkafa na taimakon suna cewa ana ba da taimakon amma kuma ba sa gani. Eto eh a gaskiya ah, a ta fannin addinin cewa aka ce zato zunubi ne eh. because a gaskiya ni na san iya kokarin karfin da ni nake yi da kuma shi mai gidan nawa yake kuma dole because halin mutane ba zai iya ya zama dukan kukuna da hali ɗaya eh, ba eh, a gaskiya because ana iya kokarin karfin but zargin da ake yi gaskiyan ɗaya ne ba za a rasa kila wanda suke da wannan halin ba eh, eh. amma a bisa ne ngo na gaskiya muna iya gwagwadon karfi amma abun cokali ɗaya aka kawo mana insha Allah wannan abun muna iya gwagwadon karfi mai wannan so in suna gani akwai sun bayar da taimako ga wayansu da suna gani kayan baya isar gunda suka yau eh. aka yi niyya so su zo ga sword foundation insha Allah da za mu iya kokarin karfin mu kuma bisa billahi abun ni na san taimakon da shi state um, gwamnati na borno take yi da kuma ni da kai na under ngo ina so in which in har wani zai zo ya tallafa maka so ban ga dalilin da ya ce wani ya kawo maka kai da kanka ma kana wannan taimakon a ce wani ya kawo ba za ka yi taimakon ma mutane naka ba so ina ganin dai abin da to to yanzu tunda Allah ya sa gashi Allah ya kawo ki kin shigo zauren mu ana samu dauka iyaye suna sauraron ki musamman jihar Borno dinnan inda ake fama da matsala wani kira zaki ga iyaye da kuma su matasan da ake rudin su suna shiga wannan aiki na asha wani kira zaki ma jama'a eh to gaskiya kiran da zan yi as uwa da yake ciwo mace na mace ne but ina so in mayar da wannan gargadi na nake ji zan bayar ma iyaye mata ne a gaskiya because wayansu halaye nake gani kamar mu iyayen matan mu muke encouraging na san shekaru zan ce 20 da ya wuce za ka gani kai kana da yara in suka fita zuhur in yayi eh. in yayi kana tsammani yaro ya zo bayan magariba yara suna gida ba yau a waye gari yaro zai bar gida tun daga safe har zuwa karfe goma sha biyu ke uwa kina gani kuma kin san cewa maybe inda yaran nan da suke tafiya ba inda ya kamata su je ba so a gaskiya nake ina so in wannan mika kuka na ga iyaye mata eh. yauwa kira ma iyaye mata gaskiya maza su tarbiya bai rataye akan uba ba gaskiya ina gani mu iyaye mata da ya kamata mu taimaka ma yaran mu mu nuna musu tarbiyya kuma mu san cewa wannan na gane wato dai mata a rika kula a dinga kula sosai eh, laifin daga wannan gefen iyaye mata ne mu da muke da wannan sakacin nake gani da to Allah ya sa ya taimaka kuma mun gode da kika samu dama kika shigo kika yi wannan bayani amin Allah ni ma na gode wannan daman da kuka ba mu muna tabbatar za ku dinga wannan za mu yi mutunci da ku da za ku dinga a za mu ku to eh, alhamdulillah alhamdulillah mu ma mun gode ma sauraro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email excellency dama ni Sakonmu na farko na cewa shugaban kasa janar Muhammadu Buhari da Allah ka tausaya wa talakawa da suka kai ka ga shugabancin Najeriya ta hanyar daukar matakai kai tsaye da za su sauko musu da farashin kayayyakin abinci idan ba za ka buɗe musu kan iyakokinsu ba. Daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. wanda sako na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Ya kamata 'yan adawar kasar Chadi ku yi hankuri ku rungumi kaddara domin sai da zaman lafiya kasar za ta ci gaba. Daga Usaina mata Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na kwalo a Jora. wannan sako da cewa tabbas yau take ranar bikin buɗe wasannin gasar olympic na shekarar 2016 wanda ke gudana a birnin rio de janeiro na ƙasar brazil mu dai fatanmu a wannan gasa shine allah ya bawa 'yan wasanmu na najeriya nasarori domin su fitar da ƙasar mu kunya a idon duniya a wannan gasa daga shu'aibu idrisu kofar fada bulangu a jihar jigawa To madalla kafin mai sallama ga takaitattun labarai. jam'iyyar anc mai mulki a afirka ta kudu ta sha kashi fiye da kowane lokaci a baya a zabukan majalisun garuruwa da na birane har yanzu jam'iyyar ita anc ce ke kan gaba wurin ƙuri'u da kujeru amma jam'iyyar ta marigayi nelson mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci don kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata masu fashin baki sun ce masu jefa ƙuri'an sun ji ne da rashin wato da fushi na rashin ayyukan yi da kuma zarmiya na cin hancin 'yan siyasa to a gaishe ka ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya muke fatar sake dawa domin gabatar muku da wani shirin a halin yanzu kuwa jimmai alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fata alheri yanzu sai a dakaci yau da gobe